نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله akwai yan uwa da suka rubuto tambayoyi da dama kuma ba za mu iya amsa su gaba ɗaya ba to amma kuma ba za mu kyale su gaba ɗaya ba ala qa'idati ma kullu ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu mai tambayar farko abin da kuke cewa mijinta ne yayi tafiya har tsawon watanni takwas sai bayan wata biyar da yin tafiyarsa sai labari ya zo mata cewa ya mutu tun wata biyar da suka wuce baya wato bata samu labari ba sai bayan wata biyar da rasuwarsa sannan ta samu labarin mutuwarsa to za ta yi ta kaba tambaya ta farko kenan sun kuma za ta yi ta kaba yaya tsarin ta kaba din to dangane da matar da mijinta ya tafi wani waje Allah ya karɓi rayuwarsa a can ba ta da labari ne mutuwarsa har sai bayan adadin kwanakin ta kaba ya wuce shi za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba malamai sun yi maganganu guda biyu akwai malaman da suke ganin wadda ta yi wannan tambaya babu ta kaba a kanta domin lokacin ta kabar ya riga ya wuce domin adadin kwanakin ta kaba su ne wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga wata hudu da kwana goma yanzu ko ita har wata biyar dan haka wannan kwanakin na takaba sun riga sun wuce babu takaba a kanta wannan magana farko kenan magana ta biyu ita ce maganar malaman da ke cewa daga lokacin da labari ya zo mata daga lokacin za ta shiga takaba har sai wata hudu da kwana goma domin takaba wani abu ne wanda yake ibada mai zaman kansa inda ibada ce ita ko ba targa ta yi ta ba domin inna mal a'malu bin niyyat ba targa ta ne yin ta ba duk da kwanaki sun riga sun wuce baya don haka abinda wato ainihin suka ce daga ranar da labari ya zo mata shi kenan daga lokacin nan za ta yi ba, za ta shiga cikin ta ba. wannan zance ko yana da karfi kwarai da gaske to idan za a yi ta ba ya ne takaba zai shi ne zaman da mace za ta yi wata da kwana goma cikin wannan wata hudu da kwana goma za ta nisanci kayan ado sai dai ta sa kaya ko da cikin gida ne wanda ba ya duba fallasa wanda za ta suturce jikinta amma ba za ta yi ado ba na biyu za ta nisanci turare na uku za ta nisanci kunshi ba za ta yi lalle ba kowane irin kunshi ba za ta yi ba har sai waɗannan kwanaki sun wuce na hudu ba za ta sa kwalli ba da dukkan abin da yake dangantaka da kyalli kamar hoda ko gabaki, ko waninsa dukkan wani nau'in kayan ado ba za ta yi amfani da su ba har tsawon wata hudu da kwana goma haka kuma yadda ba za ta sa tare ba ba za ta yi amfani da man shafawa mai kaifi ba amma man shafawa mara kaifi kamar ba su min ko makamantin da wanda baya da kaifi saboda ana cikin lokacin sanyi ta iya amfani da shi in gane ku haka ba za ta yi amfani da sabulin wanka mai kaifi ba shi wanka ya halatta kai in kullum za ta yi wanka ya halatta in ma ya dace da lokacin zafi har ka bukaci yin wanka ko uku ko ko huɗa yi ne duk ya halatta kuskure ne da ake cewa mai ta kaza sai ta yi sati za ta rinka wanka sau ɗaya a sati wannan kuskure ne Allah bai ce haka ba manzo Allah ma bai ce haka ba ai sai ka tsami kuma sannan kuma akwai abubuwa da dama da mutane ke tsammanin su ta kaza sai an sa akwai taron shiga ta kaba da ake a zuwa samu wata tsohuwa wadda ko alwala ba ta iya ba ita za ta sake ta kaba a za ki shiga ta kaba ne daga lokacin da kika ji labarin mutuwar miji in lokacin na a tsoho da a fuskar ki ko dan baki sai ki je ki wanki in lokacin ne kin yi ado sai ki je ki cire kayan ado din ki sa kaya waɗanda ba na ado ba shi ke nan ki da cikin ta kaba za ki ci gaba da nisantar azaban da muka ambata a baya har zuwa wata hudu da kwana goma sannan kuma wannan ta kaba mace za ta yi ne a gidan mijinta sai fa in gidan ba nasa ne na haya ne kuma abin da aka biya haya ya riga ya yanki ko ba su mata alfarmar zama ba to nan ne za ta ta koma gidan amma matukar mijinta na da gida a gidan mijinta sai ta kaba ba a gidan iyayenta ba an fahimta da kyau to waɗannan ke nan daga cikin al'amuran da suka shafi saba, ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba amma dai mafi muhimmanci su mun faɗa haka in sun zo fita daga ta saba ba sai an fitar da ke ba da zarar wata hudu da kwana goma ta yi kin riga kin fita daga saba, idan aka ce wata hudu da kwana goma kamar a ce yau ne kwana na goma yau da safe za ta fita ko sai da yamma ba ku ce ba sai da yamma don yini bai kare ba an gane ko yi ne kuma zai kare ne da zaran rana ta faɗi ko ba ta yi to daga lokacin nan ta ta fita daga ta bakin saboda haka wannan shine hukuncin ki wato zance mafi inganci ki faru ta kada daga lokacin da kika ji labari har ki watannin da muka ambata muna fatan Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya masa rahama mai tambaya ta gaba kuma yake cewa a majalisar take tambayar cewa wani lokaci wani ruwa ke fita gaban mutum wanda shi ba jinin al'ada ba ba jinin biki ba ba jinin istihada ba fari wani lokacin kuma ya zanto ba fari ba to akwai da abin da ake kira al-kubra da kuma as-sufra wanda annabi ya magana cikin hadisi nau'in ruwa mai ruwan kasa kasa ko mai ruwan tsorowa wani lokaci yakan fita ta gaban mutum to wannan yana da hukunci biyu idan ya fito a kwanakin da kika saba yin al'ada to hukuncinsa daidai yake da hukuncin jinin al'ada ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba miji ba zai kusance ki ba idan ya fito a waɗansu kwanaki na daban waɗanda ba na al'ada ba to baya da hukuncin jinin al'ada don haka baya hana sallah baya hana azumi baya hana miji ya zaki wa mace wani lokacin kuma ruwan zai zama fari shi ba mani da shi ba mazi ba da ta gan ta bambance shi da sauran abin da ke fita daga jikin mace to wannan shi ma hukuncin sa wato ba a ɗaukar shi a matsayin jinin al'ada baya hana mace dukkan ibadojin to amma sai malamai suka yi sabani tunda shi ba bawali bane kuma shi ba ba bane ba ba kaza bane ba to menene hukuncin sa shin zai ɗauki hukuncin bawali ne ya zama na jisa sai da in yi taɓa wuri sai an wanke ko ba zai ɗauki wannan hukuncin ba duk abin da ya fito ba cikin kwanakin al'ada ba wanda yake da launin fari ko da wani launi daban ruwan tsorowa ko ruwan kasa kasa ya fito miki wannan hukuncin ka kawai ki wanke inda ya fito amma ba na jisa bane Kuma ba zai hana ki dukkan ibadoji ki wannan shine mafi rinjayen malamai domin na gaskiyar abu a shari'a ba ka iya cewa abu na jisa ne sai in nassin hadisi ya nuna ko nassin qur'ani duk abin da ba qur'ani ko hadisi ya nuna gaskiyarsa ba to ba ka da daman ka rajista mutane sai ya kasance hukuncin su shine albara'atul asliya zaka gina shi akan asalin hukunci shine sarki ba a da awan da gaskiya sai da dalili wanda yake sabi Kitabun wa sunnatan wannan kuma tace wanne ne ne abin da ake kira da kufi abin da ake kira da suna al-khuf wato abin da ake sawa a kafa ana yin da kata ana yin da abin da aka saka da auduga ko da roba ko ma da menene da sunan kufi abin da yake ansa sunan kufi a harshen larabci shine duk abin da zaka sa a kafarka wanda zai rufe maka idan kawo zuwa abin da ya sama ko ya kai rabin kori ko bai kai rabin kori ba ko ya wuce rabin kori ya kai zuwa matukar dai ya wuce idan kawo ya zama ne ya zama kufi kun gane ko ko takalmi ne kasa ya rufe idan kawo sai da idan kawon ka baya waje matsayin ka da kufi dan haka ya halatta ka yi tafa a kansa to hukuncin ta fa a kan kufi wato sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba ya shar'anta mana ma iya yi shi ne lokacin da zaka sa takalmi ko kufi ya zanto kana da alwala ka sa idan ya zanto kana da alwala ka sa shi to nan gaba idan alwalanka ta warware to idan ka zo jaddada alwala za ka yi duk abin da ake na alwala sai dai wanke kafa ne ba sai kai ba ba sai ka cire kufi ka wanke kafar ba sai ka yi shafa a kan kufin sawa'un kufin nan na roba ne sawa'un na auduga ne sawa'un kowane iri ne ko da ya tsage ko da ya farke wani rina ba ga kofa kana gani amma dai ya rufe idan sawo ko kuma ya rufe mafi rinjayen kafa to duk za ka yi shafa a kan ita da zance mafi inganci ko safa ce kasa hadisi bakwai ne akan safa hadisin annabi ɗaya ɗaya guda bakwai akan hukuncin yin safa a shafa akan safa yanzu da lokacin sun yi bane ka ta takalmi da safe ka yi alwala daga gida ka yi alwala ka tsaf sai ka sa safa ka sa takalmi ka fashi ka tafi ofis ko kasuwa lokacin azhar yayi an zo yin alwala da ka cire ka sai kai safa akan safa ba sai ka cire safar ka kawo shi ka karba duk wanda ya ce ma ka da dalili ka ce shi ya kawo dalilin da ya hana ka amma ka kana da hadisai guda bakwai wani babban malami a kasar Syria ya hada su cikin wannan karamin littafin sa al-masqu alal jawrabaini al-masqu alal jawrabaini shine wato Jamaluddin al-Qasimi kun gane ko to dan saboda haka wannan shine hukunci shafa to idan mutum mazaunin gida ne an ba shi dama ne tun daga lokacin da ya alwala da safe duk sallar da zai a wannan yinin har zuwa dare in zai sake alwala zai shafa akan kofi ne amma in yake kwana da yini wato in yake yini da dare wa ta gari ba ka da dama ka ce ai kuma tun alwala jiya dai har yanzu yanzu a ta gari sai ka cire kuma ka sake sabo alwala sannan ka mayar da shi sannan ka ci gaba da amfana da haka har wannan yinin da dare ne zuwa in ko mutum yi ne tsawon kwana uku aka bai sai ya yi kwana uku yana shafa kan hufi idan ya zo na hudu alwala ta kama shi to ya cire kuma ya sake wanke kafa ya sake mai da hufi daga nan har sai kwana uku kun gane da kyau wannan shine rahusa da shari'a musulunci ta baya. kuma hadisi da dama suna nan cikin bulugul maram ibn abd al-asqalani ya tara su wanda za su taimaka wa mutum kwarai da gaske game da wannan matsala ina da ga mu bari haka ko siffar ta kan waɗansu malamai suka ce za ka shafi kasa da sama gaba daya waɗansu malamai suka ce saman kaɗai za ta shafa ban da ƙasa waɗansu malamai kuma suka ce ƙasan kaɗai ban da sama yanzu mu gangana mai kenan sannan suka yi magana a kan kaifiyar shafa ɗin ta ina za ta faro waɗansu suka ce za ka faro ne daga kan ƙafarka, wato mukaddar nan ne matsalar ƴan yatsunka sai ka faro daga nan gurin hannunka na dama na sama hannun hagu na kasa sai ka ko daidai lokacin da hannun dama zai zo mahaɗar kasa nan gurin na dama na hagu kuma ya zo karshen duk duniya sun haɗa nan wurin kenan to suka ce kaifiyar kenan waɗansu kuma suka ce a'a daga nan sama za ka fara hannun hagu na sama kafaka hannun dama na kasan duk duniyar ka sai ka tafi da su har zuwa ƙarshe inda ɗan yasin ka fi. kun gane ku duk waɗannan maganganu ne ijtihadat ne na malamai abin da ya tabbata annabi ya ce shafa duk abin da ya karɓi sunan shafa idan kai ya halatta ko menene kaddara da ɗan yatsa uku ka taɓa ruwa ka shafa haka ta gama wanda duk yace ba haka bace ba na dalili wannan shine abin da al-Imam Sanani ya faɗa a cikin littafin Subul Salam sharhin Bulughul Maram yace mutlaqul shi ne abin da Annabi ya umarni da shi duk abinda yasbiqu alaihi annahu mas'ul idan kai ka biya duk da haka sai ba za ka tafi kasa ba saboda hadisin annabi hadisin Ali bin Abi Talib da yake cewa da addini da ra'ayi ake yin sa da shafar kasan kuɗi shi yafi sama da shafar saman sa yake wa annabi ya tafi saman sa ne kaga kasa ma idan ka tafi kasa ka saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan hadisi na nan cikin bulugul baran ba sai ka je ne ina jin haka ya isa ko idan ba manta ba jiya a inda muka tsaya wato ainihin karshen aya ta hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam wato wa zikr fi kitabi isma'il innahu kana sadiq al wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbihi mardiya inda aka ambaci annabi Isma'il cewa mutum ne mai cika alkawari kuma annabi ne shi kuma manzo ne shi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat kuma ya kasance yana umartan iyalansa da yin sallah da zakka kuma wa kana inda rabbihi mardiya shi ya kasance abin yarda ne a wurin ubangiji to a nan gurin da aka kawo annabi Yaqub a can baya da babansa Ishaq kasan Ishaq shine dan uwan Isma'il kamar wa da kai an gane ko wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba ya aka ce wa kullun ja'alna nabiyya amma da aka zo kan annabi isma'il sai aka ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wannan ya nuna annabi isma'il rasul ne kuma nabi amma annabi yaqub fa dan uwansa a abinda annabi sa'ad fa dan uwansa nabi ne kai ba rasul ba ne wato kenan da wannan malamai ke kafa hujja cewa a ce Isma'il ya tsara shi falalatun da shi kana rasulan nabiyya su ko can gurin da Ishaq da Yaqub ko ne an ce wa kullan da Allah nabiyya kadai ba ce rasul ba to sai ayar za mu tafi yau ta 56 wanda kuma kike da Idris a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذريه ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا واذكر في الكتاب إدريس ka ambaci kisar annabi Idris a cikin littafin alkur'ani mai girma don mutane su wa'azantu da abin da ke cikinta innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi annabi Idris alaihi salam ya kasance mai yawan gaskiya dangane da abin da Allah ke saukar masa na wahayi sannan kuma ya kasance nabiyyan wato annabi wa rafa'nahu makanan aliyya kuma mun ɗaukaka shi matsayi wanda yake madaukaki menene matsayi madaukaki da ubangiji ta'ala ya bashi shine malamai suke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a daren da aka yi isra'i da shi ya gamu da annabi Idris wato a sama ta hudu yana daga cikin wanda yi wa annabi marhaban da rare yace marhaban bin akhi salih an gane ku yace madalla da dan uwa wanda yake wato bin akhi salih da dan uwa na gari haka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam maraba akwai kistoci da ake ba cewa wata rana annabi Idris alaihi salam yana zaune yana yana zaune yana aiwatar da ibada sai yake tuna cewa yanzu da nake yawan ibada din nan kuma ai da zaran an ce na mutu komai yayi yana haka sai ubangiji ta ala ya saukar masa da wahayi ya labarta masa cewa duk ibadar da ya a kowane yini ladan da za a bashi ladan adadin mutanen duniya na wannan zamanin duk da aka sai ga ina ma kuma dai ba zan mutu ba a ɗauki lokaci an yi to wace wani mala'ika ya zo wajensa ziyara da ya zo ziyara wajensa sai ke labarta masa cewa ga gatan da Allah ya mutu amma duk da nake jin tsoro shi ne mutuwa yanzu ina san lalle ya to cewa ka roƙan mun alfarma wajen malakul mauti ya san sassauta mu shirin karɓarina to wai sai wannan mala'ika ya dauke shi a fuka sa ya tafi da shi fur sama sai sama ta da aka je sama ta hudu to yana nan shi kuma a ce malakul mota a lokacin nan an turo shi zo karban ran annabi sai suka fi karo da ke a sama sai ce ina zuwa sai ke cewa zan tafi a kasan da yake to kafin ka tafi ina kan maka alfarma ne annabi gire sa dan masa rangwame a rage masa adadin kwani ita ya kake tambaya ta mutumin da yanzu bai su kimtawar ido ba ya mutu ai umarnin da aka bani nan da kiftawar ido kuma aka ce zan gamu da shi a sama ta hudu sai nake mamakin ya zan shi a sama ta hudu bayan yana kan yana kasa yace eh ai ka gaji na akan fafikin to wai wannan kisa haka duk wadannan isra'iliyya ne ba su da wani dalili cikin qur'ani ubangiji ya ce wa rafa anahu makanan aliyya akwai kissoshi da dama wanda suke da matsayin irin wannan dukkan su abin da bai tabbata ba cikin qur'ani ko hadisi ingantacce ana daukar shi kissa ce kawai daga isra'ila da isra'iliya yahudawa suka kissa amma ba su da asali a cikin shari'a tabbas Allah ya bashi babban matsayi babban matsayi kuwa tun da yasa cikin annabawa kai na daina cikin babban matsayi tabbas gashi kuma cikin annabawa ma an zabe su cikin wanda annabi ya gamu da shi a daren Isra'ila akwai wanda suke tawa har yanzu bai mutu ba yadda aka dauke annabi Isa da ransa shi aka dauke shi da ransa kamar yadda muka faɗa a wajen kisa amma wannan bai tabbata ba dan ba daga Allah bane ko manzon sallallahu alaihi wasallam wa rafa'nahu makanan aliyya mun dauka shi matsayi wanda yake madauki ubangiji ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ulaika waɗancan da kuke ji da gani su ne waɗanda allazina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya yi musu ni'ima min annabiyyi da cikin annabawa shin me yake nufi da cewa ulaika ana nufin jerin annabawan da aka ambata a cikin wannan sura tun daga kan annabi zakariya zuwa ga ɗansa yahaya zuwa ga annabi isa zuwa ga annabi ibrahim zuwa nan ko kuma yana nufin dukkan jinsin annabawa shi na lima yahudi kasu ne ce yana nufin dukkan jinsin annabawa waɗanda ke nan da waɗanda ba sa nan kamar yadda yake ne wato ulaiikal ladina hada Allah fa bi hudahu muqtadi a can cikin suratul an'am bayan ya jero waɗansu daga cikin annabawa irin أولئك الذين أنعم الله عليهم إرم وتنتن سوني تارن أنبا وأن الله ينعم أدريس وأن ذاك أنبتا مكسود وأن نبا أنبتي سبا من النبيين cikin annabawa min zurriyyati Adam daga cikin su akwai wanda suke cikin cikin zurriyar annabi Adam wa mimman amalna ma halukin akwai kuma waɗanda muka ɗauke su tare da annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa abin nufi muka ɗauki iyayen sun kafin ma a kai ga haihuwar su a cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu an gane ku wa min zurriyyati isra'il wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il ha kuma daga cikin zurriyar annabi ibrahim alaihi salam da kuma zurriyar isra'il shine annabi yaqub alaihi salam wa mimman hadaina wa tabaina daga cikin waɗanda kuma muka tsire da su muka zabe su da annabi to shine suka ce wani annabi ne wanda ke cikin zurriyar annabi adam anan gurin ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam ai kowa cikin cikin zuriyar annabi adam ko kun wanda ba dan adam ba sai suka ce to abin da ake nufi dan wanda yake makusanci ba na nesa ba an yi da dukkan su ya'yansu ne amma akwai makusanci to shine suka ce abin da ake nufi da wanda shine annabi idris an amallahu alaihi min nabiyyin min zurriyyati adam annabi idris wa mimman amalna ma'a nuhin shine annabi ibrahim alaihi salam wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il daga cikin zuriyar annabi Ibrahim shi ne suka ce annabi Isma'il da annabi Yaqub da kuma annabi Ishaq da annabi Yusuf alaihi wa min zurriyyati Isra'il Isra'il shine annabi Yaqub tun da kan annabi Yusuf da annabi Musa da annabi Harun da annabi Isa alaihi salam dukkan waɗannan suna cikin zurriyar Isra'il shine annabi Yaqub an gane ku to waɗannan da muka ambata su ne wa man hadina wacce bayyana da kuma waɗansu waɗanda ba sa dangantuwa zuwa ga wannan zurriya kamar annabi shaibu na madayana kamar annabi salihu da aka turawa wato ainihin samudawa kamar annabi hud na adawa su ma dai mun shiyar da su mun zaɓe su da annabta duk da cewa ba a kawo mana cewa suna dangantuwa zuwa ga ɗaya cikin waɗannan gidaje da muka ambata kun gane ko yaya tabbas suke idza tutla alaihim ayatul rahman yayin da duk aka karanta musu ayoyin ubangiji kharru sujjadan sai su fadi suna masu yin sujuda wa bukiyan kuma suna masu yin kuka shine ba lafi sujjadan din nan jam'u sajid wato jam'i ne na sajid kamar yadda buki jam'i ne na bakin wato mai yin kuka halin kasance wasu suna sujada halin kasance wasu suna kuka ma'ana ya da an karanta musu ayoyin alkur'ani sai su tasirantu da abin da aka faɗa na haramar ubangiji ko azabarsa sai wannan ya jagorance su zuwa su tantantar da kai ga ubangiji da kuma yin kuka idan sun tuna wato ainihin ga abin da ke jiran su na tsayawa gobe kiyama a gaban Allah tu tallafin. Wakwalafa min ba din kwalifin abawo salata wata ba wa fasanfa yalkauna wanya. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة وأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فخلق من بعدهم خلف باين سو سن wuce sai aka samu waɗansu mamaya waɗanda suka biyo bayan su ana nufin mamaya khalaqa min ba'dihim khalfun bayan su dawar annabawan sai aka samu mamaya da suka biyo bayan su su waɗannan da suka biyo bayan azabu salata sun tozartar da sallah ba su bi tafarkin iyayensu da kakanninsu ba wanda ba hawa kuma sun bi soye-soyen zukatansu ba su zanto ba su tsoron Allah da kiyaye dokokin ba ta Allah ce fa sawfa yalqawna zayya da sannu za su gamu da asara babban asara a gobe kiyama kenan to shi ne ake cewa su ne kungiyoyin Yahudawa da Nasarawa waɗanda suke kokarin dangantuwa zuwa ga annabawan da suka wuce baya amma ba su yi aiki irin na waɗancan annabawan ba yahudu suna da awarkin annabi Musa amma ba su bi tafarkin sa ba nasara ɗan mutum suna da awarkin annabi Isa alaihi salam amma ko ba su bi tafarkin sa ba fa khalaqa min ba'dihim khalqun yan bayan da suka zo aba'u salata sai suka tozan da sallah to shine malamai suka ce menene tozan da sallah wadansu ce shine daina yin ta gaba daya waɗansu ce a'a yin ta ba akan lokaci ba mutum yana iya gani har lokaci ya fita sannan ya tashi ya rama ko wanda zai ce ayyuka sun hana shi ayi yin sallah azhar la'asar magariba isha'i sai ya hada su da isha'i ya buge su gaba daya ya kwanta bacci ba abin da wata saboda da rana al'amura sun masa yawa ayyukan ofis sun rikita shi harkar kasuwanci noma dako kwadago telanci dukan jima duk abin da ka faɗa wanda zai hana ka sallah dai kana cikin wanda suka so zalta sallah A azabu salata suka so zalta sallah wata ba'u shahawat kuma suka bi soyayya soyayya zukatan to shi ne abin da ya tabbata cikin hadisi yadda zina ta yafi cikin yahudawa dan saboda bin soyayya soyayya zukatan har akan titi kowa na kallon kowa za ga suna yin zina akan titi wannan ka tawa a cikin su shine wanda idan ya ga mutum da masu akan titi zai ji haba ban Allah ga dan lungu ku shi da mana ku goya to wannan mai takawa ke kaga sauran ba magana to shine wata ba uci hawa an gane ku waɗansu suna fassara wannan aya da cewa wanda za su biyo bayan su tozon su sallah din nan suna cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kun ga jerin ayoyi na nuna suna cikin yahudu da nasara domin yake fa khalafa min ba'dihim khalfun min ba'dihim bayan wadannan annabawa kenan kaga ba bayan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake da cikin suratul arab fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitaba ya'khuduna arda hadha al-adna ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعلمون kaga duk suna magana ne akan yahudu ko nasara Allah ya faso bai kauna bayya da sun za su gamu da hasara illa man taba ba wanda suka tuba wa amana wanda kuma ya aiki na gari fa ulaika yadkhuluna aljanna to irin waɗannan za su samu shiga aljanna wala yuzlamuna shay'an ba za a cuce su ba za a zalunce su ko da ba Allah ba zai musu sai جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا جنات عدن الجنة da aka ce za su shiga ita ce aljanna ta zama na dindindin wato adam shine iqama ila al-abad dai da an shiga babu fita sannan ko babu tufa sannan ko babu mutuwa wato babbar a cikin aljanna ba ba mutuwa sannan ko ba za a kare ba don abin da ke karewa shine abin da rana da dare suke zo mata duk abin da rana da dare suke zo masa to zai kare san gane ko to amma aljanna fa la yarawna fiha shamsan wala zamhariya in ya ce ukuluha da'imun wa zilluha zaman ta na dindindin ne abin da ke cikin ta kuma na dindindin ne inuwar ta ke ta dindindin ce komai jannatu adnin yadkhulunaha ita ce aljanna ta zama wadda su dan aljanna jannatu adnin lati wa'ada rahman ita ce aljanna wadda ubangiji rama yayi alkawari ga ibada mu bayan ka bil ghaibi tana na aboye abin da ke cikin da labari ake bayarwa wajen ci eh, ka cikin tafi kaza cikin tafi kaza wa lahum fiha azwajun mutahhara الصالحين مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل جبلة غالي عبد الله عبد الله cewa duk wannan kamar kayan bolle ka tashi daga nan mai duk za ka kano sai daga titi an ce ta nuna in ka bunan za ka je to haka za abin da ke cikin qur'ani fassarar za ta zo ranar tashin kiyama ga wanda ya arzuta shiga aljanna Allah ya sa mu cikin to ita ce aljanna wadda Allah ya yi alkawalin ta ga ta. bil ghibi tana san aboyi inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhun sanad wa la khatara ala qalbi bashar cikin ta abin da ido bai taba gani bane kunne bai taba jin sautin sa ba ko a zuciya labarin sa bai taba zartuwa ba fada ake kawai da aka danta ba amma ya fi karfin a gaya kwatance ne kawai ake wa mutum da abin da ke cikin qur'ani game da aljanna innahu kana wa'duhu matiya tabbas alkawalin Allah abu ne wanda yake na rasuwa idan Allah ya faɗa su cewa bai za su taras to lalle su taras illa salama ɗan aljanna ba ta jin lagawu a cikin aljanna illa salaman sai dai sallama to menene lagawu waɗansu malamai suka ce shi allahu ne dukkan zance wanda ke babu amfani a ciki a duniya ko a lahira sawa'un ya kunshi ashariya ya kunshi shirka ya kunshi bid'a ya kunshi baza ya kunshi ba'a ya kunshi giba duk lagawo ne shi yasa aka ce mummune suna nisantar lagawo a nan duniya dan suna son a cikin aljanna kuma dama babu lagawo sai su dace da aiki la yasma'una fiha lagawan illa salat su mummune a nan da sun ji lagawo sai su ci wa idza marru bil lagawi marru kirama wa idza sami'u lagawa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nakum billahi haka mun ne to a aljanna ba za su lago ba dukkan wani ya cikin zance wani a jariya wani fitri duk ba za su ba illa salaman sai dai sallama to me yana ma'anar sai dai sallama sai waɗansu malamai suka ce sallama shi ne da za su rinka kai wa juna don Allah madaukakin sarki ce innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين abin da suke gani da juna da shi shine assalamu alaikum assalamu alaikum karshen magana alhamdulillah rabbil alamin wa udkhil alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam shi wanda za su rinka wa juna ne Allah ce illa salama wadan suka ce illa salama ai illa salamul malaikati alaihi da ta taba aiwata sutura sai a kira wuce a ce kuka kwana a dakin da gawar sai ke jarawa a wani sai da a nemo mai shi da zai kwana ba a dakin da gawar yanzu ka zama abin tsoro wajen sa to dan Allah duk mutumin da wannan shine karshen sa kowanne ɗaya cikin mu fa ko sarki ko bafade ko mai kuɗi ko wanda ba shi shi ko mai mulki ko wanda ake mulka kowa wanda yake jira to me yana san da kamar da alfahari da ke a duniya ke ne tun bai ba Allah ba ai ba abin alfahari illa ka ba Allah ka tsaye da sallah ka tsare ka bayar da zakka ka kiyaye haƙƙin kiyaye ka kiyaye haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka shikenan wannan shine gasa لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما بذات جلغوا با سيدي سرنك جن سلما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية arzikin su yana zuwa musu fiha cikin aljanna bukuratan wa ashiya safe da yamma nan ne abin dukan safe da yamma a aljanna babu tafiya babu mareci la yarawna fiha wani wa la shi ne suka ce kaddar al'amarin ake a tafakkar awanni ba wai dan na zuwa ko safiya da zuwa za a kaddara ne gwargwadon awa nawa ke shudewa dare ya zo su ku kawo musu kaza gwargwadon awa nawa da ke shudewa safiya da ku kawo musu kaza amma laisa hunaka shamsun wala zafira تلك الجنة التي نورث من عبادنا واتم فإتتي الجنة واتم الزام غادر لإتا cikin bayan mu ga wanda yake cikin bayan wani kana tafiya wanda ya kasance wato mai takawa mai kiyaye dokar Allah to ma natanazzalu illa bi له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا حديث يتبت في سيد البخاري manzon Allah صلى الله عليه وسلم an شكرا كيف bai ga جبريل tsawon kwana goma ko sha biyu haka waɗansu malamai suka ce waɗansu suka ce tsawon kwana arba'in a takaice dai an samu lokaci mai tsawo bai zai shi ba lokacin da mala'ika jibril ya zo sai manzo Allah ce da shi ma yamnauka an tazurana akthar mimma tazuruna me zai sa me zai hada ka ka kawo mana ziyara akai akai saboda ziyara da kake kawo mana yanzu yau ka zo wata rana ba ka zo ba ai ya kamata kullum muna tare in ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na fadin wannan fa nazalat sai wannan aya ta sauka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ai mu ba ma saukowa daga sama mu malaiku ba ma sauka daga sama kamar malaika Jibril ne shi faɗa illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka lahu ma bayna aydina wa ma khalfana Allah madaukakin sarki a wurin sa ne abin da ke gaban mu yake a wurin sa ne abin da ke bayan mu yake abin da ke gaban mu shine wanda muke fuskanta na duniyar mu al'amuran gaba daya a nan Allah take ba abin da ke faruwa sai da ganin damar sa wa ma khalfana abin da zai biyo bayan duniya na lahira duk wannan a hannun Allah yake ba mai sai ya ci gudanarwa shi kadai ne mu mala'iku umarni ake kuyi kaza amma ba sai Allah ba dan haka zuwan nan ba da mala'ika Jibril ke yi kenan sai da izinin Allah take ba shi ne zai zaɓi cewa yau bari in je wurin annabi da wala'a ko in je bayan la'asar ba sai in Allah ya ce ka shine ma'ana wa ma natanzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalik haka abin da ke tsakanin duniya da lahira sun zo a hannun ubangiji yake wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka ba mantawa yayi ba da kaga bai turo mu ba bai yi da kasa ma bane ba lokacin turo wannan bai ba amma ba manta wato wannan kamar tana kamar sai shi ne aka ayar wa duha wal layli idza kada ma wanda aka rabbuka wa ma kana ubangijin ka bai yi kwana da kai ba bai kuma watsar da kai ba shine ma'ana wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka bai ba manta yi ba lokacin zuwan ne kawai bai bai sa mala'ikan bisu ba an gane ko rabbus samawati wal ardi shi ubangiji Allah ta'ala shine ubangijin samai da kuma kasai sama guda bakwai kasa guda bakwai shine ubangijin su wanda ya halicce su yake kulawa da su da kudarar da yake rike da sama da kasa ba dan yana rike da su ba da sun rushe domin kaga sama dai anan ba wata gwafa ko filar da suke tokar da ita a sama babu wata kugiya da ke rike da ita Allah ne ke rike da ita wa yumsiku samaa an taqa ala al-ard illa bi Allah ya rike sama ba za ta fado ba sai inda izinin sa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi ke rike da sammai da kasa dan kasu gushe da inda suke wala in zalaka in amsakahuma min ahadin min ba'di inda za ka kau daga inda suke ba wanda ya rike su wanda ba Allah ba an gane ku to kaga ta duk tamamin rububiyya ne cikar mulki kenan shi ke mallaka sama da kaga yake kulawa da shi wa ma bayan kuma da abin da ke tsakanin su na halittu da haka fa abudu ka bauta masa ya kai ne sauraron qur'ani wastabir li ibadati ka jura kuri wajen bautar Allah domin wajen kiyaye dokar Allah da duk umarnin sa bayan kasa sai ka gaba da matsaloli wani lokaci mutane su tsane ka wani lokaci mutane su ce kai ba daidai ba kowa ya ce a bisan zuciyarsa to kai ko ba ruwanka da son zuciyar kowa sai abin da Allah yake so shine zaka zaka wastabir li ibadatihi ka jura hakuri wajen bautar ubangiji sai ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani tabbara ga Allah wanda za a ce yana da suna irin sunan Allah ko kuma hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani mai kama da Allah ta fuskar cikar mulki da bunkasar mulki da kudura da irada mai irin Allah babu shi domin hal a nan gurin alamar tambaya amma ma'anarsa annafuri koriya kamar yadda Allah ya ce wa hal tara lahum min fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga sauran su bi ma'ana la tara lahum min baqiya an gane ko to sai ayar gaba ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ويقول الإنسان ذاك الإنسان أدن من أفضل وتولم تنسك متعليك أن تبين لتاج القيامة با بين ذب الله ناكية فرفتو درائك باين نسو ذات ذنة أإذا ما نسو ينزني إذا نمسو la sauka ukar zuhayya kuma yanzu da sannu za فتو zo إنك sake رأيه نعم حقيقي cikin shine da ke hawa da yakuru insan to shi dan adam din ne mai faɗin wannan magana ba zai yi tunani ba cewa anna khalaqnahu min qablu mun halitte shi da shan min qablu da shan wani ne ku shayar halibi zama wani abu ba mun samar da shi daga babu to yanzu ko bayan mutuwarsa ya shiga cikin kasa ya zama kashi farisal sai kuma ta da shi da farfado da shi ya gagare menene abin da zai fi zama wahala in har akwai abin da yake mai suna wahala game da Allah ka san dai wurin Allah babu mai wahala amma hukunci menene abin da zai fi wahala a tsammanin samar da abu daga babu ko kuma gyara shi bayan ya lalace samar da shi daga babu ya fi wahala to Allah ya samar da dan adam daga babu to bayan da ya mutu sai ka gyara shi to an je kamar misali da tsara yayin mota sai ta lalace ta ce amma mayar ya gyara ta ce ai ba zai iya gyara ba to da ba shi ya mutu ba kafinta ya yi gara sai ta karye da aka ce akai kafinta ya gyara ta ai ba zai taɓa gyara ba ai sun ta lalace haka za ka ci gaba da goma a lalace duk duniyar masu hankali ba za su yi da wannan to Allah shi ne ta shi ya ba ce ba zai iya ba a wala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa law kuti'a fa wa rabbika sai Allah ke rantsuwa ina rantsuwa da ubangijinka ya ce wannan annabi la nahsurannahum wallahi tabbas sai mun tara su mutane wuri guda والشياطين تارد الجنود ثم لنحضرنهم sannan sai mun halarto da su waɗannan mutane haula jahannama daura da wutar jahannama suna kusa da ita jisiyar a gurfane da tsaro na kaskanci game da su haka ubangiji ta Allah ya rantsuwa a kai cewa lalle sai ya tafi kiyama to wannan in inkarin tafi kiyama ya zo a wuraren da dama inda ka yi kafin suna cewa a yanzu na hukunna turaban a inna lamu wa usul a inna lamadinun suna cewa yanzu a saki tayar da mu ubangiji ta ala kuma ta buga musu misali cewa ai shi ya halitta da tun da yi ta da farfada da ta ba zai masa wahala ba wa huwa allazi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwalu alayhi wa lahu al masal al a'la fi samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا wani babban dalili kan tashin kiyama fitar da abu daga cikin kishiyarsa itaciya sanya sharaf ba abin da ke cikin ta sai ganye danye ba mutace ba da ruwa da damshi a tattar da ita amma a fitar da kike ta shine wuta daga cikin ta wannan ba ba bace ba mutum a wato wanda ke da ikon fitar da abu daga cikin kike ta shine Allah ta'ala shi ya kasa gurbin dan adam bayan sa shi yasa ke yuriha allazi a awwala mar wanda da ya fara mutsa shine kuma zai saki farko da bayan sa. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين بعد جثيا التي ثم لننجي أن من كل شيء أحسن بعد بل فورا نعم. أن ثم لننجي أن من كل شيء أحسن tabbas sai mun zaro mun zakulo wanda a cikin kowace tawaga wanne ne wanda ke ashaddu ala rahmani isiya wanda fi kowa taurin kai ga ubangiji na la nahnu a'lam ubangiji ke tabbas mu ne mafiya sani game da billadin hum aula bi hasliya suwa ne ne cikin jama'a suwa ne ne cikin kowace al'umma suka fi cancantar shiga cikin azaba an gane ku ubangiji yana tsare da kowa yana rike da kowa duk abin da aka yi ya sani amma dan yankin shakku ya sa malaiku su rubuce duk abin da ke gudana to wanda ya sa malaiku su rubuce abu kuma dama shi baya da bisar abu kaga nan sai kiyama wa ya tantance da shiga azaba ayya daga ya sani kin sun bana nahnu a'lamu bil ladina hum awla bi nafsihi wa in minkum illa waridha wa in minkum babu wani daga cikin ku illa waridha fa sai sai ya gangara mata ita wa kenan jahannama kana ala rabbika hasban maqdiya kana ala rabbika wannan al'amarin da ya kasance wurin ubangijinka hatman tabbas wanda yake na wajibi ya wajabtawa kansa makadiyan abin zartaswa an riga an yanki rufi akan akalamu wa jaffati suhuf babu wani cikin mutane face sai ya gangara wa jahannama yace summa nunajjil ladina taqaw sannan sai mu samar da waɗanda suka yi takawa suka kiyaye dokar Allah suka bi tsoron Allah suka bi Qur'ani suka bi hadisi suka bi shirye sahabbai da tabi'ai da magabata ne gari wa nazaru zalimin fiha sai mu kyale azzalimai a cikin ta kisiyan suna gurfani cikin azaba to malamai sun yi sabani dangane da wa in minkum illa walidu mai wannan aya take ne maganganu guda waɗanda suka ce wa in minkum illa walidu ba sai daga cikin ku face sai ya shiga cikin ta wato cikin dukkan mutanen duniya kowa sai ya fita cikin wuta da wanda suke za su ba a ciki da wanda za su wuce aljanna sai da abin da ke faruwa shine su mummune idan sun shiga masu jin tsoron Allah ba za su ji zafin ba la yasma'una hadisa an gane ku ulaika an amu ba aduna la yasma'una hadisa ba za su ji zafin ba an gane ku na biyu suka ce abin da ake nufi da wariha eh ne za a yi akan sirafi domin kafin a shiga aljanna dai akwai sirati wanda za a fita kansa shi wannan sirati da za a fita kansa ai karkashin sa wutar jahannama ne duk mummune zan samu damar wata ta kan sirati da yawa daga cikin mummune sai wanda zunubin su suka tsayar da shi wani zai wuce yadda kasan kiftawar ido wani kamar walkiya wani kamar ingarman doki wani a guje a kasa wani da rarrafe karshen wanda zai wuce a annabi sai ne mutumin da akwai kungiyoyi a jikin sirati kansa su fulgo shi nan wurin ya samu ya wuce an ji masa rauni a nan a fulgo nan ya wuce can yana jin jiki ya samu ya ai ya wawo ya kalli da annaba ya ce Allah Allah da ya samu da ne godiya ta tabbata ga Allah da ya samu da ni ne ne ya mu da Allah ta wani ya ce da kar yo na ta da kar ayyamu da kar ka kama ne na ta da kar ayyamu da kar ka kama to shi ne suka ce wato waridu ha wato shi ne al-sirat wucewa kan kun gane ko waɗansu suka ce wa in minkum illa ha ba wani daga cikin ku face sai ya gangara maka ma'ana zai fita kusa da ita ne ya wuce mummuni ya samu wucewa wanda ba mummuni ba kuma a jefar da shi kaga wannan baya da nisa da magana ta biyu da muka ambata an gane ko akwai wanda suka ce kuma wa minkum illa waliha ba ɗaya daga cikin ku ba sai sai ya ji dan sanar da ita wuta sai suka ce wannan zazzabi ke dan ya tabbata cikin hadisi zazzabi kamar buci ne na wutar jahanna kamar da wani hadisi ya nuna to cikin waɗannan maganganu guda huɗu dai maganganun da suka fi karfi da gaskiya wanda suke da dalili da zahiri shine maganar farko da tafi in ma da ce za a bi ta ciki amma ba za a ci zafin ta ba in ma a ce wucewa kan sarafi to galibin malamai suna tafiya akan wucewa kan sirati suka ce saboda me akwai mutanen da annabi nuna ba za su shigo ta ba idan aka ce inna wa duha wannan yana nufin ta shige ta to kaga zai zanto ya cikaro da wancan hadisi na annabi to akwai hadisi da zai maka mana ka dan wajen fahimtar wannan hadisi ya tabbata daga Abu da Allah ya kare ka a gare shi Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yace ما أحد يموت له ثلاثة من الولد فيجد النار إلا تحلة القتل yace ba sai da zai mutu alhalin yana da ɗaya guda uku wanda ya ba su tarbiyya ta musulunci to bane ne rantsuwar wa in minkum illa waridu akana ala rabbika hatman maqdiya suka ce hatman maqdiya kana rantsuwa ce Allah ya ce an mutu kenan ko da mutum zai aljanna wato zai shiga ciki amma gurgudan yadda za a warware rantsuwa sai suka ce gurgudan warware rantsuwar shine wucewa ta kan surabi ai rantsuwar da an warware ta idan mutum ya rantsa yace wallahi yau ko ana ha maza ha mata suna shigo masallacin nan waɗansu kuma suka tsaya a wajen suka ce bai isa ba sai ya faki idan su a bude ya shigo shi kamar ta ku je biyu so kama ya suka jefa shi a waje ya shiga shigo mai shiga ba ya wani wani rantsa gobe wani ya gani ba ba ba ka san illa ta illa sun kasar ta illa sun kasar wato gwargwadon yadda za a wani wani rantsuwa sai suka ce to kaga wannan hadisin na nuna shigar kenan hadisi na gaba jabir yake cewa akbaratni ummu mubashir ummu mubashir ta ba da labari annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu inda hafsa ta ji annabi na faɗin magana a wurin wato ainihin hafsa sai da cikin matansa magana da yake faɗa a wajen sai ce la yadkhulu an-nar sha Allah min ashabi shajarati adun alladhina bayatu tahtaha yace duk cikin wanda suka yi mubaya'a tare da ni karkashin itaciyar nan bai abda ake kira bai atur ridwan da kabar radiyallahu anil mu'minina ka ta tahta shajara Sabon da suka wa annan mubaya'a a hudaybiyya din nan kan cewa suna tare da shi a ji a yaki makka annabi yace duk wanda ya mubaya'a nan ba wanda zai shiga cikin wuta to kaga mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ne waɗansu suka ce dubu ɗaya da ɗari hudu su ne wanda suka mubaya'a tare da annabi lokacin da annabi ya faɗa wannan magana qalat bala ya rasulullah sai haka suke a a annabin Allah fanta haraha sai annabi ya mata tsawa yace ya na ce kaza ki ce a a me kika dogar da shi qalat hafsa sai haka suke wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hasbun maqdiya Allah ya rantsa yake kowa sai ya shiga dan ne zan kaware wanda suke muka baya take banda su sai annabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana Allah yauki kana sa'ar da wannan biki Allah ce summa yunzi allazina taqaw wannan za mu samar da wanda suka yi takawa wa nazar zalimin fiha jisiya azzalimukum misali ta cikin nazar fali ina wanda suka yi takawa ba za su shiga ba wanda suka yi batar ruwan kuma duk sun yi takawa ba haka bane ba to kaga dai da wannan ne waɗannan maganganu guda biyu ake ta cikin kasa tsakanin wanda ke cewa za a shiga amma sun mummunai wutar sai ta zame musu bardan wa salaman kama kanar bardan wa salaman ala ibrahim in an shiga ma ba za su ji zafin ta su mu yadda ka san a nan gidan duniya lokacin da aka tsira ko na annabi ibrahim bai ji zafin mutar ba to haka kuma ba za su ji ba amma a su mu mun kenan su ko kafirai za su dana azaba an gane ko tsakanin kuma wanda suka ce a'a ai ba ki gane kai tsaye ba a'a za su bi ta kanta ne ta kan sirafi tunda ko sun bi ta kanta tunda kasa ita ce kamar sun bi ta cikin kenan sun mutu sai dai wucewar gashi da suke a kan gada ne za su bi su ce kaga ba su ji zafin ta ne to waɗannan maganganu guda biyu su ne maganganu da suke wato galibin malamai suke faɗa a cikin littattafan tafsiri dangane da tafsirin wannan aya وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير قال الذين كفروا للذين آمنوا حي الفريقين خير مقاما حي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أحسن أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكر الثالث آية مبينات وأن لك أبيني إلا إلا بك بك قال الذين كفروا سوى أن لسوى كافرت سرنك سوى للذين آمنوا وتسرنك بقى من منعك أي الفريقين خير مقاما cikin kungiyoyi guda biyu su wane ne suka fi kyakkyawan wurin zama wa ahsan nabiyya da kyakkyawan wurin hira maqam shine bi wurin kwana nabi shine wurin hutawa wurin da ake haɗuwa ana hira mu da ku suwa suka fi kyakkyawan wurin zama ma'ana matsuguni mai kyau gida wanda ke cike da kayan alatu suwa ne ne kuma suka fi kyakkyawan wurin hira wurin hiran ma na da na ba iri ɗaya bane ba sai eh, ya ayyuhan nasu ne ba ku da tsoro wato talakawa ne ba ku da tsoro haka kafirai suke faɗa wa mu'mini ina annaki ta wa kam ahlakna qablahum min qarnin nawa nawa ne muka halakar tun kafin su hum ahsanu asasan wanda sun fi yanzu asasan wato kayan alatu wa ri'iyan kuma sun fi na yanzu kyawun ri'iyan wato magana shi ne duk abin da za a kalla ya burge mutum abin nufi su kafarin yanzu suna takama da cewa suna dukiya suna yawa mummunai wato ainihin ba a cewa ba ku da komai talakawa ne ku ba ku da komai saboda haka yadda a nan wurin muke cikin nema a san ma haka haka kafirai suka rinka faɗawa mummunai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi suka ce musuluncin da ake suke kira akai da alheri ne ai da ku riga mu gane shi ba ko gida gidagawa ma ina zuciyar ku za ta gano wani alheri har ku riga wani zuwa tun da har ko ga mu gano ba to ba alheri ba ne kuma a nan gurin tun da ko gamu da dukiya da yaya to dama juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta a can ma haka za a gamu da dukiya da yaya to Allah ku yi kallar musu da masani wa ma amwalukum wala auladukum illati tuqarribukum inda nazulfa dukiyar ku da ku ba za ta kusantar da ku komai auren mu illa man amana wa amila salihan sai mutum an samu da imani ya aiki na gari فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا إلى ومن كل سكي بساقبته أظن من سوا أولين أبنجيس وهم في الغرفات آمنون أمن تكون سنة سكين جدا جن الجنة wanda suka yi imani da aiki na gari ba wane ne ya kuɗi a banki ba a gida ko a waje ba wane ne ya yawan kulotai ko motoci ko waye ya samun kafa da kaza duk a nan gidan duniya ne dangantakar duk a ta riga a lahira waye imani waye ya aiki na gari wal asr innal insana lafi khusr sawa illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ba wanda zai tsira sai wanda yake cikin wannan ya haɗa siffofi guda hudu al imanu al amalu salihu at tawafi bil haqqi at tawafi bis sabr ga imani da Allah da ranar tashin kiyama ga aiki na gari shine duk aikin da ya dace da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga wasiki da gaskiya shi yana gaskiya kuma yana sa mutane kan ayi gaskiya wa tawakkal bi sabri kuma yana hakuri dan in zaka yi imani kai aiki na gari kai gaskiya to sai mutane sun tsare ka sai ka jure kisa da tsanan nan kar ka tsale gaskiyar nan dan bin san zuciya to wanda ya wannan shi kadai zai tsira amma sun suna alfahari cewa ai cikin mu wane ne yafi kyawun mazauni waye yafi kyawun wani hira sai Allah ce da san kafin su mun halakar da waɗanda suke hun a hasanu a san wariya sun fi su kayan alatu sun fi su magana wato ri'iyan ne duk wani abu da za a gani ya burge ka gida da za a yi wa fanti ko a sa masa fulawoyi ko a sa waɗansu fitilu masu kaza masu kaza duk wannan su ne ribiya wato suna alfahari da shi kan talakan da baya da wannan Ina Allah ce da san duk mun halakar da masu wannan duk abin da yake cikin duniyar nan fa yanzu wato kauyen shi ne an kanta da wanda ya taɓa wucewa duk abin da ke duniyar nan ba duniyar kwamfuta ake ciki ba da talak da fax da telefon da wane ne da kumbo da rokoki da nukiliya wallahi duk kauyen shi ne an kanta da maka jami'in alkur'ani mai girma duba ayoyi cikin alkur'ani mai girma da suke ba da wani labari yace wa kam ahlakana qablahu nawa nawa ne cikin karnaku san tuwaru da damar su ke baya an halaka na mun da su kabla hun kafin na yanzu in ana sani su waɗancan daɗin su ne suka fi kyawun asasan kayan alatu da kayan birgewa wari'iyan da magana birnin sun fi na yanzu in ta koma suratul rum ba haka za ta zurfe a walam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana da zina min qablihim mutane su yi tafiya ban kasa mana su ga yaya karshen waɗanda su kafe su a ashadda minhum quwwatan sun fi na yanzu karfi na daɗin ba karfin nukiliya karfin soja karfin siyasa karfin tattalin arzikin kasa A ashadda minhum quwwa wa asaru arda sun bincika kasa sun yi noma sun fitar da ma'adanai da albarkatun kasa wa amaruha sun rayar da kasa akthara mimma amaruha sama da ne yadda ne yake rayar kasa wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinat sai manzanni suka zo da hujjoji daga Allah to da manzanni suka zo da hujjoji daga Allah me suka ce musu فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم كيف تدوكا كي wadatar ba ta تزلم وحي ana maganar ci gaba a tattalin arziki kasa siyasa ni ka hannu mulki bara ko, wa yake magana addini ci gaba farihum ma inda kuma jini wa haka bihim ma qalu bihi yasabi abin da suke izgili sai ya sauka akan su na azaba ka ga na zabi sun kuma ne kenan ci gaba wallahi ayoyi cikin Qur'ani da zaka ji sun fi goma wanda suke ba ka wannan kaya abin mamaki bai zo ta uku da suka wuce ba cikin amsoshin tambayoyinku a BBC Ko ne ke tambaya dangane da kira na misra waɗannan jahalansa fir'aunonin da suka yi cewa wai yaya aka yi aka yi dukkan masana tarihi suka ce kai ba wani ɗan adam da zai ce maka ga wata na'ura irin wadda muke da ita yanzu wadda da ita aka yi wannan dalar kamar mare marin su kasan da ya fi tudun masallacin nan sau nawa aka fara sun faɗa su da kasa suna tafiya suna tukewa suna tafiya suna tukewa har da bulo na karfe katon guda ɗaya wanda da kiran mutum tsari suka haɗu za su yi ɗauka shi guda ɗaya na karfe shi ne a sama banda shi ba kowane suka ce kai duk masana tarihi da suka je suka kalli wannan suka ce kila dai ko mutanen da ne sun kullun da girman jiki suke haka wadanda suka ce a kila akwai waɗansu na'urori waɗanda suke da su wanda mu ci gaban mu bai kai ba yanzu da haka suka faɗa wallahi haka turawa suka faɗa shi an an cinye duniya an ci sauran ne yarki in ta rigima akan sauran an cinye to za ka aka ce ku zuɗe sai kuke rigima ni zan suɗe wannan kan ni zan faɗa musu cewa dukkan wanda ya kasance zai dawwama cikin ƙasa falyamdud lahu ar-rahmanu madda ubangiji ta'ala ya yalwata masa iyakacin yalwatawa zai ba shi rayuwa ya ba shi lafiya ya je ya tafa fansa da min babul istidrak yana masa talala ne mai kamar sa hatta idara ra'aw ma yu'aduna suna nan kan haka har sai lokacin da sai ga abin da ake musu alkawari da shi imma azaba imma azaba a nan gidan duniya Allah ya alkawari ba aka gaji yake tsakanin musulmai da kafirai musulmai za su ci nasara in za a yi jihadin musulmi wa imma sa'ata imma kuma kawai su ganta a kiyama sai daga cikin wannan kafirai ke jira ko dai musulmai su ci sura a kansu su rarrasa su su riba kai gidajensu da komai nasu ko kuma ya kasance wato ainihin siyama ta zo musu to idan ɗaya daga cikin wannan ta faru fa na sannan ne za su gane man huwa sharrun makaman wane ne yake kan mafi munin matsayi tsakanin su da mummune wa abu jinda wane ne wanda yake mafi raunin mataimaka tsakanin su da mummune mummunai mataimakin su shine wa Allah yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin Kafare kuma auliya ahum shaytan wanda yake jibin lamarin su shine shaytan to tsakanin wanda Allah ke jibin lamarin su da mummuni waye zai yadda ake yakar musulunci fa wallahi ba dan addini ne daga Allah ba dan babu shi a bantaka duk wani abu kuke gani wanda Amerika da Faransa da Ingila suka sa a gaba in dai tsari ne dan adam sai sun ga bayan sa tsarin Allah ne ya karfin shi da aka sa haka a gaba shekara 70 sai da aka ga bayan sa ba haka bane ba duk wani tsari da suka sa a gaba sai sun ga sa amma tsarin Allah ne sun yi kada ina ganin su yaƙi musulunci a kasashen da yake gabas ta tsakiya sai a musulunta kuma a cikin kasashen su kullum aka wayi gari adadin musulmi karuwa ke a amerika karuwa ke a ingila yau adadin musulmi a ingila miliyan biyu da doriya suna zanga-zanga a matsayin su na yan ingila me ya sa kai shugaban ingila kai da ake kawo a yaki hari yan goma musulmi babu yadda za su iya haka ake a amerika haka ake dukkan kasashen duniya tsarin da babu wata mulkiya da cikin ba shi kariya tsarin da babu wata kwamfuta da ke ba shi kariya ba wata kafa tattalin arziki da kasar da ke tare da shi tsarin ne ilahi rabbani daga Allah haka yake gudana tamfar da yake yake tafiya cikin da shi to musulunci to kaga ke ne idan ma mutum yake zai mulka musulunci ko zai a fitar fito daga musulunci yana fata lokaci ne an gane ko dan Allah ke kullu lahu rahmanu mata sannan yan dirsin nan suka ce duk da filin amri ne amma ma'anar sa fi'il madi ma'ana madda lahu ar-rahman madda Allah ya tunta masa lokaci ga lokaci nan ya zo yi